bintu ba ta dawo ba kuma amma biki kira ta kin ji halin da take ciki ba inna lillahi salamu alaikum abba lafiya kuwa Kalo. ka ga wani abun ne idan ban dau zafi akan ta ba akan wa zan dau zafi ita da kawayenta ne ina tabbatar miki da cewa ke zan rike ban gane ba kamar yaya rai kuwa dan mutum ita ce kwarai ai shiru ne da bakina ne gon saboda kar ta ta tsami yo sharaban da mamanka ta kwana a cikin gidan nan akwai kunci da na yanki amma na gaba ta musu a gida na riga na yanke kunci ba mu ga ta zama ba barin gaya miki zai samu sauki a naki ganin ko na tashi a tutar babu kenan a da duk baki fahimci haka ba sai yanzu AKA an za mu hada ta da aljanu sabar suga Binta, ya na ganki nan zaune da wani katon banza haka da gemu buzu-buzu. Malam kan kaɗai kuwa, wace ce Binta? Binta baki gane ni bane? Kwata-kwata bata san shi ba. Binta ce mata ta ga ta na ganta da wannan mutum. ya ma taka za ce bata gane ka ba to binta ce ga ta a zaune wanda ko kayan jikinta ka kasa ka kamar gashi din na zagaye gidan nan ba ta nan to ni ya haka za ta kasance da ni fi sabilillahi binta suga ka duba ka ga har gidan kawata ka biyo ni ni ba zan iya jurin na dau tsawon lokaci ba tare da na ganki ba ba ni ka biyo ba bukatar ka kake bi kake so ka juya magana akwai ranar nadama ke biki ishe ni magana ba haka ni mana hajiya ne wayo Allah na lafiya wai kana nufin har yanzu a kwance kake fakarin tsaba? kin san babu baccin da zai iya sace ni saboda kaguwa na matsi na mai da mugun yawuna ni na zaci ma kai fushi waye zai yi fushi da binta siga in the line of duty there is no return ni kake waka wani irin zaka asiri ne ba maka ba kuma da abin da zaki rufa mishi asiri ne there is no tranquility of the contest binta suga wani kam saurin me kake yi haka wallahi ji nake a jikina kamar dubin mu ta cika kama ni za'a yi <sighs> gaskiya ka fiye tsoro dole in guji abin da zai kawo mana matsala ni fa gaskiya in dai kana mun so irin wanda nake maka to kawai ka zauna yanzu ne kike so ai kawai ka zauna amma Allah ya sa wa iyayenki da alkhairi da suka mai fa da suka haife ki mana Binta Suga, producer Kamsu Sumati, continuity Aisar Ishak, assistant director Kamsu Sumati. Ban ga fitar ta ba kuma ni ban ga shigar ta ba. ka sa ido a gidan nan ko ya fara zargin wani yana shigowa cikin gidan nan ne ba wani magidanci da yana zaune a cikin gidansa kuma yin zargin wani zai shigo ya kwana ban gani ba kuma ban ji ba a haka tsarin mu yake durin tsido wala ba da umarni Hussein Ali Muhammad a no ya shiga ciki me zaka ya daki na na ganki da abin da zan yi ko kin zo da dakin a gara ne ta siga Wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Asabar a YouTube channel ɗinmu mai suna AKA an fara misalin karfe 8 na dare.